mataimakin gwamna bala bantes ya ce samar da zakakuran ma'aikata shine jari mafi girma ta fuskar ci gaban tattalin arzikin kowace ƙasa saboda haka akwai buƙatar ba da cikakken horo a wani mataki na dakile miyagun ayyuka da talauci da yunwa da sauran matsaloli da ke addabar al'umma wato sama ma a aikin yi haka baya yiwuwa sai an da su ƙwararru ta wajen koyar da su da kuma ba su karfin yin haka ɗin ta wajen kayan da za su yi sana'a da su tun da farko babban darakta a asusun horar da masana'antu joseph era ya ce sun zo kaduna ne da nufin samar da haɗin gwiwa tsakaninsu da gwamnatin jihar kaduna domin su horas da matasa sana'o'i daban-daban ta yadda za su yi dogaro da kansu domin mu haɗa mu haɗa hannu tare kuma mu sa 'ya'yanmu su samu aikin hannu idan kuma akwai aikin hannu idan mutanenmu sun samu aikin hannu zaka gan ba iblis kwamishinan kasuwanci da masana'antu da yawon bude idanu na jihar kaduna shehu adamu tare da sakataren haɓaka tattalin arzikin jihar sun bayyana cewa alhaki ne da ya dogara a kan gwamnati wajen inganta ayyukan yi tare da samar da tsare-tsare da za su karfafawa matasa ƙarshen rahoton kenan